ai dama kamar yadda muka faɗa ita ta'addanci sabon abu ne a najeriya kuma dama lokaci ne kawai ake jira a cimma nasarar abin burin da aka sa a gaba eh, dalilan nasarar da aka samu dukkan nasarar da ake yi yanzu shine sojojin najeriya sun kara ah, himma kuma sun samu wasu kayan eh, yakin da ba su fita kuma yan ta'adda suna ganin kamar yau jiya ne bayan haka kuma akwai taimako na mutane najeriya da suke wannan wurin da suke ba da gudumawar asiri kamar labarin ababen da suna suke yi kar ka manta akwai wannan regional intelligence eh, fusion center eh. ko unit wanda an ka yi da kuma haɗin kai na sauran kasashen da kewayen Najeriya. To muna ta samun labaran da ke nuna cewa kamar sun fara miƙa wuya da gaske ne sun fara miƙa wuya ɗin? Eh akwai da Su wanda sananin wuta yakan sa su je ko su gudu so misalin uh, a cikin irin wannan halin an samu kusan sama da 130 da wani abu har yanzu akan akan akan samu mutane da ke zuwa su ce sun fara sannan kuma muna samun bayanai da ke nuna cewa lallai an kashe shi shugaban boko haram abubakar shekau har ma an fara faɗa tsakanin bangarori daban-daban na boko haram ɗin da kowannen su ke ƙoƙarin fito da shugaba shin kun samu wannan labarin na faɗa su saboda an kashe shugaban su kun tabbatar da labarin ma kashe shugaban eh, nasu e kasan eh, a farko shi wannan bakar shekaru da aka yanzu shine na biyu hmm. akwai wanda aka yi kwanakin baya can wanda bayan aka yi da nashi sai wani ya fito ya canza sunan shi ya azumin sunan bakar shekaru kamar da aka yi na abu ne hmm. da shi ne mai bada wasu labarai hmm. aka yi da shi wani ya sake tuwa ya ce shi ma shine ne abu ana kokari suna kokari su samo wanda zai ci gajiyan wannan toron kaɗe sannan akwai takaddama tsakanin najeriya da kamaru kan waye ya kashe shekau shin sojojin najeriya suka kashe shekau koko sojojin kamaru a saninka wannan ba musu ba wani abu maganan da yake ciki shine an kashe shekau an kashe shekau niyan kowa yanzu shine a samo ceto wayannan yaran da suke hannun yan ta'addan nan kuma a tabbatar cewa an daina ta'addanci a wayannan wuraren gaba daya. Doka na zan haɗe mutane, to Allah sarki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro, wata rana shi za ya ba ka tausayi.